Dr. Aliyu Musa Mamfa, barka da wannan lokaci koya kake kallon wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na fara shari'ar 'yan Boko Haram? Gaskiya wannan tsarin daidai ne. Duk abubuwan da muke gani nan zargi ne har yanzu ko? Tun da shike dai har yanzu kotu ne kawai wanda za ta tabbatar da wannan ɗan Boko Haram ne, wannan ba ɗan Boko Haram ba. Wato kaka abubuwan da yake faruwa dai shine a kasarin gaskiya ba za a rasa da gaske yan boko haram a cikin waɗanda aka kama ba ko ba rasa waɗanda ma ba su da alaƙa da waɗannan abubuwa so a takaice dai abin da zan ce shine har yanzu zargi ne To ai wasu na ganin bata lokaci ne gani yadda shari'a a Najeriya ana iya tafiyar hawainiya na tsawon shekaru. Abin da nake son gaya maka shine cewa akan iya ko kama kowa ya zama sosai ka ce ai wannan dan boko haram ne wannan wannan ba wanda ya sani sai Allah amma idan gwamnati tana da kwararren hujja cewa waɗannan yan boko haram ne su ne su gabatar da su a gaban kotu kuma su bayyana ma wannan kotun cewa e lallai ga shaida mai gansarwa cewa waɗannan 'yan boko haram ne sai a ga kuma menene doka yake. Ganin cewa duk matasa ne, ya kake kallon za a hana matasa shiga irin waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci? To, ka san abun da yana da nasaba daban-daban. ba za a iya ce abu guda ɗaya tilo ne ya sa mutane suke shiga kungiyoyin ba amma a kasari yawan mutane suna gani cewa yawan talauci rashin aikin yi da ilimi na addini ko na boko yakan sa mutane su shiga wannan kungiya alal misali ina so in tabbatar masa da cewa zai iya kasance cewa wasu matasan suna zaune kara zube ba su da abin yi ba su da wani sana'a takamamme wasu ma abin da ma za su ci ya gaggare su to waɗannan mutane suna idan mutane gani haka ne mutane suna ganin cewa gwamnati ta kasa ta aiwatar da abubuwan da ya kamata dama haƙƙi ne akan gwamnati ta tabbata mutum ya samu muhalli ta tabbata mutum ya samu abin da zai ci tabbata mutum ya samu ingantaccen rayuwa dai yadda ya kamata ɗan adam ya zauna ko akwai rawar da gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi za su taka su ma wallahi abin in gaya maka akwai takaici da yawa alal misali ga da jima ba ina biye wade a cikin wasu ripotoni da wasu publications na allocation za a yi za ka ga tsakanin 1999 alif daya dubu tara da casa'in da tara zuwa yau kuɗaɗen da kananan hukumomi suka samu wasu su sun samu fiye da biliyan ishirin da biliyan ishirin da fa amma a kasari idan ka je waɗannan lakal gammomin za ka samu ba abin da za ka gani da aka yi ma waɗannan kuɗaɗen za ka ga yawancin su shugabanni su sace ba su yi ma mutane ayyuka ba mutane suna cikin rayuwar kunshi to an ina gaya maka lallai gwamnatocin jihohi da na karamar hukuma sun tashi tsaye su sani cewa wannan mulkin amana ne mutanen da suna karkashin su ba wajen sun fito ba ne amana ne Allah ya ba su idan ko ba su bi da su ma yadda ya kamata ba gobe kiyama Allah zai tambaye su. Dr. Aliyu Musa mamfa muna godiya da samun wannan tattaunawa.